الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هغمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كام يوتاغ وترجب جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبولا يدد بيبولو لثلاثين لترى كما يوم عشرين بقيكو جواتا أكو ميلادية دبوبيو دبوم da تقص sha takwas a wannan مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء بدا درشي أشل التافع العبودية والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه والنشين مجلس من ستين دبير إن شاء الله تعالى mala iga kimiyya dai bai gushe zai na mana bayani akan hukuncin yin zikiri da lafazi daya mutum ya ce Allah ko kuma ya amfani da wani wato wakilin suna kowa. a inda yake ta kama da dalilan da suke tabbatar da cewa haka bai tabbata ba a shari'a sannan a lura a larabci a harshen larabci kalma ɗaya ba ta fa'idantar da wani abu da ka ba a magana da kalma ɗaya ana gina cikakkiyar magana ce da kalmomin da suka wuce ɗaya wato daga biyu zuwa sama to haka kuma yake a shari'a ba a zikiri da lafazi daya to shine yake ta na bayanai bayan ya kamana a ƙur'anance ya kamana a hadisance to shine kuma sai shiga cikin lugar laraci, wato harshen larabci a inda yake ta kamana ka'idoji na nahawu da suke tabbatar da cewa lafazi ɗaya baya gamsar da magana so da ka in har a yaren larabci ba a yin magana da lafazi kwara ɗaya to a shi a shar'ance ne ya fi cancanta kada a yi zikiri a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da lafazi kwara ɗaya to ne sai ke cewa sun innan nuhata sannan dai malaman nahau اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة lallai wannan istilahin wato in an ce istilahi shine abin da malamai suka ɗauka suka bashi wata ma'ana to lallai wannan abin da malamai suka bashi ma'ana su malaman na hau fil wanda suke kiran shi al-musamma fil lughati bil wanda a lugha suke ce masa al-harfu musamma kalimatan ana ce masa kalma wa anna lafz al-harfi يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا حرف sannan lafazin harafi ana amfani da shi a keɓance ga abin da ya zo ba suna ba kuma ba harafi ba kamar harufan da ake ce harufan jarra irin su shi irin su ila irin su an irin su min wanda in suna biyu su to dole zai zama yana da kasra wa nahwiha da makamantansu to duk dai wannan tsarin bayani ne yake mana a matsayin ne kalma a larabci shi yace wa amma alfadu hurufin hijai amma lafazan harfan hijai alhuruful hijaiya sune waɗannan sanannan alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ka'un har zuwa ya'u sai ce fa yu'abbaru ha taratan bil harfi an nafsi al harfi min al labzi wani zubin akan faɗe su a yi nufin harafi kuma ana nufin harafi na lafazi wa taratan bismi zalikal harfi wani zubin kuma da sunan wannan harafin amma yadda aka ce alkhalilu ya ce ma almajiransa waye zai faɗi waye zai faɗa masa lafazin zai waye zai faɗi lafazin za sai wasu daga cikin almajiransa suke zayu sai ya ce a'a za yake nufi har muka ce akwai bambanci wancan aka ce za an faɗi sautin kenan amma ina aka ce zayon to sunansa kenan sunansa zayo amma lafazin faɗinsa za in kuma an masa wasali ƙasa zi in an masa rufu a kuma ya zama zu to jirgin wannan so yake so yake gamsar da mu akan cewa lafazi ɗaya ba a zikiri da shi sai ya ce ba galaba hadal ilahu a lokacin da ya kasance wannan ilahin na kiran harafi da harafi ya rinjaya fara ya tawahamu man i'tadahu annahu hakaza fi lughati al-arabi shi wanda ya saba amfani da shi sai ya rude ya zaci cewa har a harshen larabci ma haka ake nufi ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة حقا سامو دقا شما سئم وانا انتنانن سنا روح اللفظ كلمة علوك اللارب اما سئل لفظيني لأكي تنص على اللفظ المشترك اما انشاء اللفظ المشترك شيني لفظ انتسي ده دهو لما انا بيو شيني اكي تنص على المشترك بين الاسم مثلا ana amfani da shi a matsayin suna wa bainal jumlati kuma ana amfani da kalma a matsayin jumla ولا يعرف في صحيح اللغة من illar اللفظ من amma الكلمة إلا الجملة التامة أما بأسني بقى لغة اللغتي لفظ كلمة abin da suke nufi da kalma face kawai suna nufin jumla ce cikakkiya so duk inda aka faɗi kalima to ana nufin jumla ce cikakkiya to ne sai ya ce bayan ya gama wannan zagayen na hausa ya ce wal maqsudu huna abin da ya nufi a nan an dal a fi lahi subhanahu wa ta'ala lallai abin da shari'ar musulunci ta shar'anta a game da zikirin Allah matsaukacin sarki ko huwa zikruhu bi jumlatin Shi shine ai zikirin Allah da jumla shi kenan abin da yake so ya gamsar da ba a zikiri da lafazi ɗaya. in dai zikirin bauta Allah mutum yake yana son ya samu lada to ba a yin shi da lafazi ɗaya sai da cikakkiyar jumla ya buga mana misalan su da yawa a gaba gaba zikiri karatun alkur'ani daga ciki kalmar shahada cikakkiyar magana ce takbiri cikakkiyar magana ce tasbihi cikakkiyar magana ce to daga babu inda a shari'ar musulunci aka ce mutum ya zikirin Allah ta'ala da lafazi kwara daya وهو المسمى بالكلام شيني دي أبن دعك تيما مكانا والواهب منه بالكلمة سنن قعرائين سكم أنا تيما تحلم وهو الذي ينفق القلوب ذكر دعك يسد جملة شيني ذكر دعك أنبانا دزكاتا وأن الله تعالى يتي على بذكر الله تطمئن القلوب على قصورها bi lahi da ambatan Allah ne da zikirin Allah ne kuma innul qulub zukata suke samun natsuwa to ba zikiri da lafazi ɗaya ba zikiri da lafazi ɗaya la yanfa'ul qalba ba zai amfanar da zuciya ba la yatma bihi al zuciya ba za ta natsu da lafazi ɗaya ba a'a sai da cikakkiyar jumla wa yahsulu bihi as-thawab wal ajr sannan kuma da cikakken zikiri ne mai cikakkiyar jumla lada ke tabbata wal da kuma sakamako sai mutum ya yi zikiri da jumla cikakkiya sannan zai samu lada ya samu sakamakonsa a wajen Allah wa yajibul quluba ila Allah wa ma'rifatihi kuma cikakken zikiri da cikakkiyar jumla Shi ne yake jan zukata ilallahi su tafi zuwa ga Allah wa ma'arifati kuma su san Allah domin da zikiri ake sanin Allah wa mahabbatihi kuma zikiri da cikakkiyar jumla cikakkiyar magana shi ke jan zukata zuwa ga soyayyar Allah wa khashiyatihi da kuma tsoron Allah wa ghairi zalika min al-matalibi al-aliyati da kuma makamantan waɗannan na daga abubuwan da ake nema maɗaukaka idan an yi zikiri kamar yadda almajirinsa ya tattara waɗannan fa'idojin na zikiri kusan tamanin da wani abu a cikin littafinsa alwabilu tsayyib wa rafi'ul kalmi tsayyib su ne na yake nufi da almatsalibul aliya fa'idojin da ake samu idan an yi zikiri zikiri na sa ka zama masoyin Allah zikiri na sa Allah ya ambace ka domin kai ma ta ambace shi fadkuruni azkurku washkuruli wala takfuru Allah ya bada ka'ida ce fadkuruni azkurku ku ambace ni ni ma zan ambace ku sannan daga cikin fa'idojin zikiri tsarkake zuciya da yake yi sa mutumin da ya lizumci ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin sarki zai sa zuciyarsa ta tsabtata ta tsarkaka قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى حقيقة دوان دي تزوش يسا أفلح يا سامو بقربو الجنة وذكر اسم ربه فصلى kuma ya rika ambatan sunan ubangijinsa wa salla kuma ya salla ashe zikiri na haifar da sarkin zuciya sannan zikiri yana kawo ƙarfin zuciya mai ambatan Allah ba komai ke raurawa shi ba ba kowane abu bane zai daki zuciyarsa har ya bige ta sai ya zama abubuwan tashin hankali sai su aku amma mutumin da ya zama mai ambatan Allah shi bai kaɗa ba ba zai rikice ba ba zai rude ba sabanin mutumin da ya zama gafili gafili shine mutumin da yake mantawa da Allah baya ambatan Allah sannan da zikirin Allah ake koran sheda. mutumin da ya zama mai ambatan Allah ne ko da yaushe to shedan ba zai zauna tare da shi ba shi yasa Allah ta'ala ya kira shedan alwaswasil khannas alwaswasul khannas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara khannas din da cewa in an ambaci Allah in khanasa shedan aka ambaci Allah sai ya boye amma idan aka ki ambatan Allah aka gafala to in tasaha sai kumbura da shi din yana boyewa ya tsorata ya gudu idan an ambaci Allah shi yasa yanzu aka yi karatun alkur'ani aka ce kai isti'aza fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim to kun gani ko wal maqasid ath-thaniyati da kuma manufofi suma maɗaukata da ake samu na ambatan Allah duk waɗannan manufofin suna tabbata ne idan an ambaci Allah da cikakkiyar jumla ba da lafazi kwara ɗaya ba lafazi kwara ɗaya lafazi ne na bid'a bai tabbata a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba shine sai ya ci gaba da cewa amma liqtisaru ala ismi al-mufrad amma kaga a takaita kawai da suna kwara ɗaya muzharan au ko suna na fili kamar aita Allahu Allahu Allahu shine alismul ismul muzhar au muzmaran ko kuma suna na namiri wato wakilin suna kamar huwa to dukkanin su la asla lahu wannan bai da tushe a shari'ar musulunci ambatan Allah kawai aita Allahu Allahu Allahu kawai shi kenan wannan bai tabbata a cikin shari'ar musulunci ba fadlan an an ya kuna min zikirin khasati wal arifi balle haɗa ce wai shine zikirin alkhasati ke ɓantattun bayan Allah al'arifi na masanin Allah bai tabbata ba bai da asali a shari'a to balle a ce kuma shine zikirin ke ɓantattun bayan Allah in aka ce ke ɓantattun bayan Allah farkon waɗanda za su fara zuwa a kwakwalwarsa da zuciyarka su ne fa manzanninsa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين صدق باين الله كيف أنت تكون كم سوني عن الله وانسى annabawan Allah ko annabawan Allah babu a cikin annabawan Allah da wani aka taɓa samu ya ambaci Allah da lafazi ɗaya dukkaninsu da cikakkiyar jumla da cikakkiyar magana suke ambatan Allah maɗaukacin shirki bal huwa wasilatun ila anwa'in min al-bid'i wa dalalat malai ibn ce yin zikiri da lafazi ɗaya. hanya ce dodar da aka kama ila anwa'in min al-bid'i wanda za su kai mutum zuwa ga nau'ukan bid'a wa dalalat da bata wa dari'atun ila sannan kuma hanya ce ɗotar har yanzu dai ila tasawwuratin zuwa ga wasu tunane-tunane wa ahwalin da wasu yanayai cin lalatattu min ahwali ahli ilhadi daga cikin yanayi na ma'abuta ilhadi ilhadi al-mulkiyun ne waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba al-ilhad shine inkaru wujudillah musa samuwar Allah shi ba Allah wa ahli littihad da kuma waɗanda ake ce musu ahli littihad su kuma ahli littihad su ne masu cewa duk abin da ka gani a duniyar nan Allah ne kawai komai ka gani a duniyar nan Allah ne amma qad busit al-kalamu alayhi fi ghairi hadha al-mawdi'i kamar yadda aka buɗe magana aka yalwata ta a wurin da ba wannan littafin ba so da ka yin zikiri da lafazi ɗaya hanya ce ta yau a kai zuwa ga ittihadi a koma ana ce maka duk abin da ka gani Allah kuma a rediyo da kunya taba ji wani malami yana ba wani malamin bid'a yana yana yana bayani kan wannan aqidar ta ittihadi yace wai kamar shine yaje aikin haji yaje hajji haji ya siyo jakunkuna da yawa shikenan sai kowace jaka shi ya rubuta sunan shi ya faɗi sunan shi da kanshi ya ce ka zo jakunkunan duk sunan wa za ka faɗi sai duk sunan shi ne kuma duk jakunkunan nashi ne amma shi ba yana nan ba shi kaɗai wai haka Allah yake da bayansa da duk wanda ka gani a cikin halittun Allah to Allah yake wakilta a matsayin shi Allah ne a nan wajen kamar yadda wannan jaka wakiliyar shi wannan malamin ne a rediyo da kullum na ji wannan ba ne ban labari a nan kuma da haushe ke wannan karatun kaga kaga ita shaki da ita ittihadi shi yasa na sha faɗa muku cewa yaran nan da suke wake-wake suke fitowa suke wake-wake suke duk bayyana abin da yake aka ɓoye ne a cikin littafi suke yi bayan wani sabon abu bane su sun shiga studio ne su yi da kiɗa da wa zamanin su yi amma waɗannan da abubuwan da yaran da suke yi na wake-wake na fatanci game da addini su ce komai Allah ne su ce lam yalid wa lam su ce wani Allah ne su ce wani Allah ne wallahi da alittafan su suka karanta kawai su sun kai matsayin su bayyana ne kuma zamani ne na kiɗa da rawa shi yasa sai su fito su shiga su sa piano a shiga studio a haɗa a yi kiɗa suna faɗin miyagun kalmomi ko sati biyu ba a wuce sati biyu ba ai an ta yawo da wata waka kusan minti biyu da wasu sakonni wannan waka ka saurare ita ma sai kai istighfari da yawa mutane sun ji ta saurara ta kawai ke kai istighfari sai ka tuban ma Allah wallahi wannan waka za ta iya sa Allah ya kifar da duniyar nan gaba ɗaya to duk shi ne wani tace wannan mummuna aƙida shi yasa aka sha faɗi kada ka sake ta kirkiro wata bid'a ko mun kankantar ta in ka kirkiro bid'a baka san abin da wasu yan bayan ka za su zo su yi ba in kai ka yi ta matsayin inci ɗaya to sai an samu waɗanda su sai sun zo sun mai da ita ba inci ba ma ba mita ba sai sun mai da ita kilomita haka ka'ida ce kuma dama kowace bid'a da ya karama ta da kankanta ta take farawa an aka kirkire ta ya karama shi na shi ta kumbura kowane zamani da yanayin yadda za a yi ta sannan wanda ya kirkiro wannan a duk lokacin da aka kara buɗe ta aka kara kamba mata aka kara kumbura ta kuma aka ci gaba da aiki da ita to za a ci gaba da kai masa kamashin sa a lahira wal iyadu billah addu'a da Imam Al-Hasan Al-Basri yake kenan yace Allahumma la taj'alna mimman idza mata baqiyat ma'ahu dhunubu ce ya Allah ka sa mu cikin mutane da in suka mutu zunubansu ana kai musu kamar shi wa lahira ya ce da ja'alna mimman idza mata ta ma'ahu dhunub ce ya Allah ka sanya mu cikin mutanen da idan suka ga mutu to zunubin su ma ya mutu tare da su zunubin da kai yi shi kai kadai tsakanin ka da Allah madaukakin sarki ka tuba kana mutuwa shi kenan amma in wani ka koyar shi ma ya ci gaba da yi to duk lokacin da za a yi wannan zunubin yana nan wanda ya ya karantar da wannan zunubin ko bid'a za a ci gaba da kai masa kamashin shi a cikin kabar amma yadda idan mutum ya aiwatar da alkhairi ya karanta da alkhairi Allah ta'ala zai ci gaba da bashi lada har zuwa ranar tashi alkiyama matukar ana aiki da wannan alkhairin da ya karanta shi yasa in rubutu ne kar ka rubuta sharri فلا تقتد بخطك غير شيء يسبك في القيامة أن تراه وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه in ka ɗau biro ka rubutu ka ɗau alƙalami ka rubuta a takarda sai ka mutu rubutun kuma na nan ka mutu amma rubutun yana nan wasu za su ɗauka su karanta kila ma su ka fahimta abin da ka rubuta ko kuma su fi ka zaƙewa a cikin kai abin da ka rubuta wannan ita ce fitina shi yasa sai ya maka nasiha sai ya ce fala taqtub bi khatika ghayra shay'in hatta take ka rubuta da hannunka abinda ya in ba abinda ya surru ka fil qiyamati an tarahu face abinda kake fatan ya saka farin ciki ranar lahira ne ce ka'ida kuka ka Allah shi ne tadda to nan malam ibn taymiya dai ya gama bayani akan zikiri da lafazi daya so daga daga cikin nau'ukan bautar Allah manya manya akwai zikiri ambatan Allah sannan zikirin nan a matsayin bautar Allah ba a yin su da lafazi daya sannan ba a hada shi da rawa ba a hada shi da kiɗa al-imam al-akhbari cikin littafinsa da ya rubuta alhadratul qudusiyya muna bayani akan ka'idojin da yace wa zikru wa raqsu fi wa raqsu wa tasfiqu la yaliqu lahi la yaliqu yace wa raqsu ka garawa da kiɗa a ambatan Allah ba su inganta ba so da ambatan Allah in za a ambaci Allah abinda ake bukata shine a nasu a nasu a girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba a ambace shi da lafazi ɗaya ba da cikakkiyar jumla duk wani zikiri da za a Allah to ambace shi a zikirin da cikakkiyar jumla to ya gama batu kan wannan sai ce jima'u dini aslani abubuwan da suka tattaro addini abu biyu ne abu biyu al'awwalu Allah na abu da illallah abu na farko shine kan mu bauta ma kowa sai Allah abu na farko kenan da addini ya kunsa الثاني أبو نبي وأن لا نعبد إلا بما شرع sannan kan mu yi bauta sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wala na'budu bil bid'i kan mu ma Allah bauta da bida'a wannan sune abin da ake nema a wajen ka a musulunci Allah na'budu illa Allah tauhidi kenan da koran shirka shirka karama da kuma shirka babba tabbatar ma da Allah bauta shi kadai ka a haɗa shi da kowa a cikin bauta kai ya zama wani yana da rabo a cikin ibadarka a'a ya zama Allah ta'ala kawai kai mai ibada ba kana yi bane don wani ya ji daɗi ba kana yi bane don ka ba wani haushi ba kana yi bane don ka burge wani ba kana yi bane don wani ya beta ba kana yi bane don wani ya baka kuɗi a'a dan Allah kake yi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu Har abauta bauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta wannan shi kuma shi shine sunna kenan kishiyarsa bid'a wannan kuma shi shine malamai suka ce masa tauhidul mutaba'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kai a biyayya ba wani wanda za a zo a haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a biyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam shine a farko duk wani wanda maganarsa ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam to za a aje masa tashi a dau ta annabi su ba ai aiki da ita domin Allah ta'ala ya bautar da mu ne da ziyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sharadin masa ziyayya ya zama ya zo da abin da annabi sama ya bada ya zo da abin da annabi sama ya bada ya zo da shi daga nan shi ma cancanta a masa biyayya so da ka shi za a masa biyayya ne taba'an lasti kowa ana masa biyayya ne a matsayin bin da annabi ba wai shi a matsayin kansa shi wani ba shi yasa ranar da magana ta take kyau da ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aje masa kayansa shi ya dauta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine musulunci na gaskiya kowaye daga sai da abubakar arrajulul awwal fi ummati ba'da rasuliha tun daga sai da abubakar radiyallahu anhu shine mutum da farko a cikin al'umman nan a daraja bayan manzo sallallahu alaihi wasallama to kowa haka ake mu'amala da shi za a masa biyayya ne gwaggwadon biyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne fa abubuwan da ake nema a musulunci jirgin da kaji ana yi to akan waɗannan biyun ake rigima a yi tauhidun lahi fil ibadati a yi tauhidu al-mutaba'ati li rasulillahi a yi tauhidun ibadati lillahi a yi al mutaba'ati li rasulillahi a kaɗaita Allah a bauta a kaɗaita manzan Allah su sama a wajen bi wanda zai yi na farko ba shi yi shirka kenan wanda da yi na direba ba ya yi bida'a ce a nan ake samu ita kuma dama bida'a kanwa shirka ce al-imamu sufyan rahmatullahi alayhi yana cewa al-bid'atu ahabbu ila shaytan min al-ma'siyati shaytan ya fi son ai bida'a fiye da ai sabo kun ne sabo zai yi ya kaga mutum yana sabo bai yi sabo yake ba shi ya ma zai san a ganin shi yana yi mutum yana zaɓo bai san a gan shi yana yi amma mai bi da shi ji yake ai shi ne fa yake kan gaskiya to ka ji zai bari ka ga ba ranar bari domin shi a gani shi ke kan gaskiya wanda ba shi ba shi ke kan bata ka ga matsala ce كما قال تعالى كمن يدعي الله مدعوكة سركية فمن كان يغدو لقاء ربه duk wanda yake so ya je ya haɗu da ubangijin salami lafiya falyamal amalan saliha to ya aikata aiki gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kai ya hada kowa da ubangijinsa a cikin bauta shi ne al'amalu salih malamai suka ce abin da mutum ya yi shi ya dace da abin da annabi sama ya zo da shi shi ne salih sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kai ya hada kowa da sa a cikin bauta yayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya zo da shi sannan kuma idan ya tashi yi dan Allah idan ka dauka abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sai kai dan ka more ko ka fusata wani ko ka ba wani haushi kuma tabbas tana da hujja annabi sama ya karantar da wannan abin to ka samu matsala ta biye kenan aikin mutum ya lalace ke idan kuma mutum ya zo ya ce dan Allah yake yi amma sai aka duba ba abin da annabi sama ya ce a yi ba yake yi to nan ma shi ma ya samu matsala ya samu matsala ta bangaren bid'a so da ka kufuta ita ce mutum ya zama ya nisanci bid'a ya nisanci shirka shirka karama da kuma shirka babba mutum ya haka shi kenan ya dace wa zalika tahqiqu shahadatayn sannan waɗannan ƙa'idojin guda biyu sune tabbatar da kalmar shahada da kake faɗi kalmar shahada guda biyu shahadati an ilaha illallah shaida ta farko kana cewa ashadu an ilaha illallah lokacin da kafiri yazo zai shiga musulunci abinda ake sa shi ya faɗi ke shi ashhadu an ilaha illallah ina shaidawa ba zan bauta ba kowa ba sai Allah da ya yi da wasu abubuwa ana bauta musu tare da Allah to yanzu ya aje gefe guda ya barranta daga gare su ba ruwan shi da su shi yasa da kirista zai zo ya musulunta abu na farko da ake bukatar ya yi bayan ya faɗi kalmar shahada to idan akwai kuros a wuyansa ya ce wannan ke tabbatar da cewa ya shiga musulunci domin wannan cross din ramzi ne wato alama ce da ke wakilta abin da yake bauta mawa domin kowane kirista yana ɗaukar annabi isa alaihi salam a matsayin ubangiji wanda ake bauta mawa ɗaya daga cikin iyayen giji uku ne Allah ta wal iyazu billah haka suke cewa astaghfirullah Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki haka suke faɗi su ne al'aqani musalaka. to lokacin da mutum ya zo zai shiga musulunci ai kalmar shahada ake bashi to yana cewa duk wani abu wanda ba Allah ba bai cancanta abauta masa ba baya halasta abauta masa ko da ana bauta masa to ana bauta masa akan kariya ne ba akan gaskiya ba kaga bangare na farko ce wa shahadati anna muhammadar rasulullah sannan kuma ana tabbatar da shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne shahadatu anna Muhammadar Rasulullah shine kana cewa wannan bautar da za ma Allah to ba ka yadda ka yi ta akan wani tsari ba sai tsarin da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tsarin da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine za ka yi aiki da shi duk wani wanda ya zama ba tsarinsa ba ne. to ba za ka yi aiki da shi ba ba ka da shi duk tsarin da ya ci karo da na annabi sun fara sallama to ba ka da shi kuma abin da zai tsaure maka kai ga mutumin da zai zo ya dauki bid'a yana yi ya saba ma abin da annabi sun ya zo da shi annabin nan fa sallallahu alaihi wasallam shekara 23 ya zo yayi a duniya a matsayin manzo annabi ba yi da wani aiki sai karantar da mutane a wannan annabi sun hudu. awa ashirin da hudu ta na kowane yini to manzon sun ba yi da gona baya zuwa gona manzon sun baya kiwo ya yi kiwo ne kafin a masu annabta ba yi da shago a kasuwa shi ne a wannan ashirin da hudu karantar da mutane sannan idan ya karantar zai karantar da baki kuma ya karanta aikace annabi sama sallan nan hawa bari yake sai hau minbarinsa sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah bayan shi ne fa ba to kuma sai ya zo ya hau minbari yana nuna masa ga yadda ake takbiratul ihrami ga yadda ake qabdu misali ga yadda ake ruku'u ga yadda ake daukowa daga ruku'u ga yadda ake sujada ga yadda ake daukowa daga sujada ga yadda ake komai sai da manzon su sannan sai ya ce mun sallu kama aiki muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gai nake sallah sannan annabin nan ya zo ya ba da dama ko yaushe kake da dama ba za ka yi ma sama tambaya wannan sama ba kamar sauran malamai ba ne na zamani wani yana da lokaci kaza wani yana da lokaci kaza da ya ware kowane lokaci shi yasa 'yan ƙauye da idan suka zo ma suna son bayani a wajen annabi sun kawai ban san gidan da yake ba yana da matansa matansa tara ban san wani gida yake ba ko ban san wani ɗaki yake ba sai su daga ihu sai ya muhammad ji ina ka na tsaki ce muhammad mun zo ni tambaya ne Allah ta'ala ya hana su haka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an ولا تجحروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عكشي إن الذين يبادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم سبري سيكا فتوسا لن سيسي تنبيع sannan aka koyar da su yadda za ta faɗin sunansa la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka ba'dikum ba'da kada za a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai an kace Muhammad ya Muhammad a sai dai a ce ya Rasulullah ko a ce ya Nabiyallah ko a kira shi da alkunyarsa a ce ya Abul Qasim duk wannan annabi sun ashirin shekaru ashirin da ukun nan abin da yake kenan kowace awa tashi ta al'umma ce kowane minti nashi na al'umma mu sai kuma annabin nan ya tafi kai kuma sai wani ya zo kashe ya ɗauko wani abu ya baka ya ce ka adana annabi sama ka bi nashi sannan ka ce ranar lahira kuma kana so ka shiga aljanna annabi ya zo ma bayanin cewa za a shige ta hanya wannan da gaskiya a ciki kuwa sai wani ya ɗauke ka aiki sai ya baka tsarin aikin da yake so ya maka ka yake so ka mishi shi kenan kawai bayan tafiyar shi sai wani sai ya zo ce Allah ka ajiye ga yin yadda za ka yi sai wannan da ya aikin da ya baka aiki sai ya dawo sai ka sai ka kammala aiki a baka jin jinkinka kunin da jin za a biya ka shi kenan sai ya duba sai ya ga ba irin aikin da kai bane sai kuma ya dauko ya biya ka akwai adalci a ciki ba zai yiwu ba wannan shine abu na hankali da ya kamata mutum ya gane ya zama yana takatsantsan a kan menene annabi suna ya karanta ya bar mu a kansa kuma ya tafi a kansa ya guje ma abubuwan da aka kakalo su daga baya wa iyyakum wa muhdathatil umuri shedin ku da kagagun abubuwa kaga ne wannan fasil ula shahada ta farko Allah da illa iyyahu kan mu bauta ma kowa sai Allah abinda kake faɗi kenan kace ashhadu Allah, la ilaha illallah kullun kiran sallar da ake yi a rana kullum sai an ce ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah su goma in ka haɗa da kiran sallar asuba da ake yi na farko su goma sha biyu kullum sai an faɗa haka kowace sallah ana cewa ashadu an la ilaha illallah su biyu in ma an zo masu kiran sallah eh, mashin yin tabi'i ne ashadu an la ilaha illallah su hudu kullum sai an faɗi kuma kai ma aka ce إذا سمعتم المعزن يعزن فقولوا مثل ما يقول المعزن إذا kuka ji mai kiran sallah ku amsa malamai da yawa suka tafi hatta ikama idan ne ta da ikama ya zo ladan yana ta da ikama kai ka ji shi sai sa ashhadu an illa kai ma za ka ci ashhadu an to ashe ya san me ma'ana ashhadu an da ake yawaita faɗi yana nufin ba ka bauta ma kowa sai Allah ba في الثانية نبيكما أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه كان شيء سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين من زنس من إسر وادر جريش شيء يحرقو ساقن يزوي تعاونا فعلينا أن نصدق خبره قال يا شيخ وجب علينا mu gaskata labarin da annabi ya bamu sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi sama ya labari kawai ka ce ka yadda wa nuti'a amrahu sannan mu biyayya game da umarnin da ya bamu wa qad bayyana lana ma na'budu Allah bihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yadda zamu bauta ma Allah abinda zamu bauta ma Allah da shi wa nahana an muhdisatil umuri wani hana an muhdathatil umuri sannan annabi ya hana mu biyayya game da abubuwan da aka kago su aka kirkiro su su sune muhdathatil umuri wa akhbara annaha dalalatun sannan annabi mai bada labari cewa kowace bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce sannan wal bid'atu la takunu illa fi dini, din bid'a da ake magana magana addini ne ba bida a duniya ba abubuwan rayuwar duniya wannan bida ba ta shiga cikinsu shi yasa daga cikin cutar da addini da mutane suke yi sai mu ce yanzu ana magana bida wai sai ce fanka wai fanka a masallaci wai bida ce kaga wannan rashin sanin usulul fiqh ka zo kana ce mana wai fanka wai tana cikin bid'a kafet a masallaci bid'a ne bid'a ce muhassana ko bid'a ce mustahabba ko bid'a wajiba akwai mun mamaki a ciki ai namal bid'a su fi dini ai da ka gana batun bid'a to addini ake magana sun ka ba ta da alaka da addini in ka shiga toci zaka ganta in ka shiga daki zaka ganta in ka je gidan giya ma ana sa musu kila da akwai dinka a ciki fanka ba ta da alaka da addini da masallacin da akwai fanka da masallacin da ba fanka duka sallar da Allah ke kallo baya kallon fanka amma an sa fanka ne saboda yi sallar ai a cikin daɗi a zafi ya damu mutane shi kenan saboda da masallacin da kai sallah da masallacin da kai sallah da fanka da wanda ba fanka wace wace ce tafi lada hmm? wace ce tafi babu ba ta tafi don da ya sallah a ƙasa don da ya sallah a kafin ba bambancin sallar su sallar su daya kafin bai da alaƙa da sallah kafin ma ba ana taka ana shimfiɗa ma wani kafin iya taka ba da shi kuma mai dare da shi suka duk nan ba bidiyoyi ba ne da magana mota har wai mota ma zai ka duniya ce mota ma bida ce wannan cutar da addini mutum gaskiya albida aku fi addini bid'a da an yi magana bid'a to addini ake magana kai ba maganar rayuwar mutane ba rayuwar mutane kuma wannan su je duk su je su antum ma'alamu bi umuri dunyaku haka manzo sun ce hadisin muslim su ku kuka fi sanin al'amuran duniyan ku al'amuran ku na duniya ku kuka fi sani shi zai shi ga an kirkiro eh, kabeji an kirkiro eh, karas kala kaza an kirkiro kaza a bangaren harkar noma ai kaji iyaka irin waɗannan abubuwan idan aka kirkiro su abin da ake kalla shine babu wani abu da ya saba ma musulunci a cikin su babu wani abu da ya saba ma wata ka'ida ta shari'a a ciki akwai abin da ya saba ma shari'ar musulunci a ciki to shine sai shari'a sai ta dakatar da shi amma idan babu abin da ya saba ma shari'a a ciki mutane su je su tike kiran kayan su sa su tike kiran kayan su suna yi gida a cikin addini an sha wannan mutum ba sabon abu bane ala ta'ala Allah madaukakin sarki ce bala a'aha man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya miƙa wuyansa ga Allah wa huwa muhsinun yana ne ihsani Me ihsani an tabu da Allah ka tarahu kaga yana yi dan Allah ce falahu ajruhu inda rabbihi to yana da shi a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim sannan wanda suka yi in wannan suka yi tauhidi wala khawfun alaihim ba su da tsoro wala hum yahzanun sannan ba su da damuwa idan an ce alkhawfu ba za su tsoraci abin da za su je su fuskanta ba nan gaba wala hum yahzanun sannan ba su damuwa a game da abin da ya wuce musu a baya duk mutumin da ya kasance tauhidi ya ba Allah ya mutu a kan tauhidi to bayan shi ba zai ji tsoron da ya bari a baya ba sannan kuma gaban sa ba zai damu da ne zai je tarar ba ya tabbatar da izinin Allah aljanna zai shiga kun gane ya ce huwa muhsinu wa kama annana ma'amuruna Allah na khafa illa Allah kaman yadda dai aka umarce mu da cewa kan mu ji tsoron kowa sai Allah alkhawfu alkhawfu kala biyu ne akwai alkhawfu li'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu li'tiqadi shine ake magana kansa tsoro na aqida rika jin wani na da tasiri zai iya maka wani abin da Allah bai kaddara ba wannan alkhawfu ke nan zai halatta amma alkhawfu tabi'i shine mutum ya ji tsoron abin da ya san a zahiri ga shi na cutarwa kace kana jin tsoron maciji ba laifi bane kace kana jin tsoron kunama ba laifi bane amma tsoro a zuciya ka ji cewa ai wani zai iya maka abin da Allah bai ma ba to wannan shine alkhawfu li kaji shine aka hana shine in kai yi shi to kai shirka amma alkhawfu tabi'i wannan babu laifi a ciki tun ya ji tsoron abin da zai cutar da shi shi a zahiri yana cutarwa kana jin tsoron wuta tana tana cutarwa tana konawa tana bata abu ba laifi bane wannan to an umarce mu kan mu ji tsoron kowa sai Allah irin wannan tsoron na aqida wa an wala tawakkala illa ala Allah sannan kan mu dogara da kowa sai Allah me dogaro a tawakkul malamai suna cewa shine suna cewa kamalu tafwiri ila Allah amma ne ba'da al-akhdh bil asbab idan suka ce at-tawakkul shine kamalu tafwiri ila Allah ka kai matuƙa wajen miƙe lamarinka ga Allah amma ba da al'akhmi bil asbab bayan kai ruku da sabai misali mutum ɗalibin ilimi ne ya zauna duk inda ake karatu ya zauna ya yi karatu kuma ya rika muraja'a yana jitar karatunsa abin da bai gane bai tambaya amma kai ya dogara ga wannan kai ya ji a kansa cewa ai wannan dabarar tasa da kwazansa su ne za su sa ya zama mai ilimi a'a ya ji a ransa cewa Allah ne ne ba da ilimi to shine a tawakkul ɗan kasuwa ya fita ya je shago ya buɗe shagonsa ya yi ciniki ya bi hanyoyi na dabarbaru na kiran kastomomi amma ya ji a ransa cewa Allah ne fa mai arzurtawa ba wayansa ba dabararsa ba kuma ya rika kallon wasu suna nan sun fi shi kwazo amma Allah bai ba su abin da ba shi ba kaga tawakkuli ke to shine tawakkul ba a irin wannan ga kowa sai Allah shi ya sa da misali yanzu za a ce wani ya zubi barayi sai su zo gidan mutum da daddare shi ya kira 'yan sanda a waya cewa yi barayi a gida nan ba kaza a unguwa kaza sun zo kaza su ba dogara zai ga 'yan sandan ba ya ji a ransa ba wanda kuma zai ba shi kariya sai Allah 'yan sandan na iya zuwa su kasa yi masa komai mun gane? idan ya dogara gare su to shine ya shirka amma su sababi ne su mun gane an umarci mu da haka wala raba illa ila sannan kan mai fatan samun wani alkhairi ce a wajen Allah Allah ne ke bada alkhairi duka ar-raghbatu kenan fatan samun alkhairi shine ar to kan ne shi ga Allah wala nasta'ina illa billahi sannan ne mu taimako a wajen kowa ce a wajen Allah nan isti'ana isti'ana hawa hawa ce lafazin al-isti'ana akwai al-isti'ana ash-shirkiyya abin da ba wanda ya ishe iya maka sai Allah to baya halatta ka je wajen wani ka nema kila ma wannan ibe da rai ya mutu mamaci ne shi shi kan shi ba san matsayin da ciki ba a lahira amma kuma ka shiga wani abu kana neman taimako kuma sai ka karci wa ke maka ba me zai maka kaga ba zai ma ba sannan wa Allah ta kuna ibadatuna illa lillah sannan kada bautar mu ta kasance ga kowa sai ga Allah da an umarce mu haka kazalika kadalika to kamar haka ne nahnu ma'muruna an umarce mu an nattabi an rasula sallallahu alaihi wa sallam mu bi manzo wa nuti'ahu mi masa da'a wa nata'assa bihi sallallahu alaihi wa sallam sannan mi koyi da shi yadda Allah ya umarce mu mai waɗancan a bangaren tauhidi to haka ma annabi sama aka umarce mu masa haka al halalu ma halal gabaki daya abinda annabi sun yace halal ko dai ya jawo aya qur'ani ko kuma ya faɗa mana a hadisin sa babu wani da ya isa ya zo ya ce abu kaza haramun ne alhali Allah a harshen manzansa ya mana bayani cewa halal ne ba wanda ya isa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin abu halal ne ba wanda kuma yake da iko a cikin al'umma da zai zo ya juya wannan halal din ya ce ai ya zama haram ba shi wal haramu ma harrama sannan haram abinda annabi mai haramta duk abinda annabi mai ce haram ne ko ya jawo aya ko kuma ya faɗi a cikin hadisin sa to yana nan a matsayin haram har zuwa ranar tashin alkiyama ba wanda ya isa zai canza shi ku duba fa girman annabi sallallahu alaihi wasallam waddinu ma shara'ahu sannan addini shine abin da annabi sama ya zo da shi ya shar'anta mana sallah sai yadda ya ce ayi azumi sai yadda ya ce ayi Ku duba hajjin annabi sama annabi sama so ɗaya taɓa hajji da zai tafi hajjin nan sai da ya ɗibi sahabbansa waɗanda suka tafi tare da shi sun kai dubu ɗari da ashirin kamar da al'umma abu zukatar razi yake faɗa ya ce sahabban da suka tafi aikin hajji tare da annabi sama sun kai dubu ɗari da ashirin ya tafi tare da su abin da ya rika ce musu yana ce musu khudu anni manasikakum la'alli la ba da ami hada ku zo ku ga yadda nake aikin hajji ku karɓa daga gare ne watakila daga bana ba zan sake haduwa da ku ba hajjin annabi sama kwara ɗaya a duniya to da haka annabi sama ya tsaya ya karantar da yadda aikin hajjin nan yake tun daga miƙati tun daga miƙati wajen da ake ɗaura niyyar aikin hajji tun daga nan annabi sama ya fara nuna musu sannan wasu abubuwa suka kafa ruwa domin su zama mana darasi ana cikin tafiya sai kawai asma'u binti umay sai ta haihu ta haihu mata sai sayyidina abubakar sai ta haihu an aka zo aka ce ai asma'u ta haihu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce if'ali kullama yaf'alu al-hajj ghayra an la taqushi bil bayt shi duk abin da mai aikin hajji yake ke maki amma banda tsawaci a ah, hana nan ko ta aisha sai na aisha ita ma hailata ta zo ita ma manzo sai ce isma'i ma yasma'u al-hajj ghayra an la tatufi bil ki je ki ma da abin da mai aikin hajji yake yake amma ban da tsawaci aka gama aikin hajji manzana su ne ce a zo a tafi gida a zo a tafi gida sai na ishi ishe ta fashe da kuka shi ta ce ya zahabun nasu bil hajji wal umra wa ana azhabu bil hajji shi kowa ya yi hajji da umra ko ban yi umra ba hajji kawai da yi sai man su ne ma dan uwanta abdurrahman ya ce dauke ta kai ta wani waje da ake ce masa at-tan'im ta je ta umra ta ta ko haramin daga can ta zo ta umra kaga duk waɗannan wasu hukunce hukunce ne suke ta faruwa domin a shar'anta mana hukuncin-hukuncin aikin hajjin ya zama cikakke sai abubuwa suka ta faruwa a gaban annabi sallallahu alaihi sallama ranar arafat ana cikin arafat ana tsaye a arafat kawai sai wani mutum ya faɗo akan raƙuminsa daga raƙuminsa yana faɗowa daga raƙuminsa shi kenan sai rakumin ya taka wuyansa sai ya ɓalle sai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a rufe shi ka a sa masa turare sannan ka a rufe masa kansa ka a rufe fuskarsa ka a rufe kansa kamar yadda zai mai aikin hajji namiji baya rufe kansa baya rufe fuskarsa sai ce li annahu yub'athu yawmal qiyamati muladdiya ranar lahira za a tashe shi yadda ya tsalla yace wa kafiru fi sawbayhi ai masa litafani a kayan aikin hajjin sa guda biyu izari da ridai farjallansa da mayafinsa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan ranar tashin al za a tashe shi a matsayin yana talbiya da wannan kaga hukunci ya fito idan wani ya mutu a tsakiyar aikin hajji ba za a sa masa turare ba domin mai aikin hajji ba ya sa turare sannan kuma za a rufe shi da kayansa ne kayan da na aikin hajji sannan kuma za a rufe kansa ba kamar yadda ake rufe sauran gawawwaci wannan a hajjin manzo Allah sama waɗannan abubuwan suke taba domin a nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata bauta da za ta yi ma Allah subhanahu wata'ala ta zama karɓaɗɗiya to sai abin da annabi sama ya buga masa tanti sai idan annabi sama ya san da wannan bautar idan bai san da ita ba to tsakaninka da Allah ka tuba ka bata kada ku je ranar lahira ba kwalan ma wanda ya karanta da kai ibada ba ba yi da riga balle ka kama kwalan shi tsirara yake kai da shi zindir ka ga balle a ce ka kama kwalan shi kasan akwai dan morewa ka kama kwalan mutum ko mutum ya wani ya bata maka rai a ce ta ta kuma wuyan shi akwai dan morewa ko to tsirara yake kai ma tsirara kace ina magana hannun shi za ka riƙe kaga ba maganar abin ne so daga tun a duniya ya kamata kai makon kaɗa. ka tsaya annabi su mai zama shi ne wanda kake bi duk abin da ke karanta za ka yi to ka tabbatar da karantarwar manzo Allah sama ce قال تعالى ألا مدوكة سبكياتي ولو أنهم غزوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجبون شيء متاشا أخوان آية إن شاء الله تعالى Allah shi taimake mu Allah ganar da mu Allah kara mana basira Allah mana kuɗin sarki ya tabbatar da mu a matsayin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in